Labarin cin gindi kashi na hudu. Hajiya zai da manaja bura mai zobe. Zaune take kan kujera ta ci uban kwalliya tana kallon fim din batsa wato blue film. Nan take ta ji sha'awar ta ta motsa sai ta ɗauki wayar ta ta kira manaja gidanta wato bura mai zobe. Ta ce hello manaja kana ina ne? ya ce hajiya ina kan hanya ta ta dawowa ta ce alhaji sun tashi ko ko jirgi ba yanzu zai tashi ba manaja bura mai zobe ya ce hajiya ai sai da na tabbatar jirgin su alhaji ya tashi sannan na jiyo zuwa gida amma ai ga ni nan ma a bakin gate mai gari zai buɗe min gate hajiya akwai matsala ne eh manaja akwai matsala in kun yi fakin ɗin motar ka shigo ɗaki na ina son ganin ka yanzu a ozurci ya ce to hajiya yana shiga bai yi birki ko ina ba sai ɗakin hajiya zai yana shigowa ya iske ta daga ita sai ɗaurin ƙirji wato wani ɗan ƙaramin tawon ne ta saka sai ya ce hajiya ki yi haƙuri ban san zan zo na same ki a irin wannan yanayi ba barana ba ta yanke ka gama zan dawo ya ji ya zai ke kenan ta yi sauri shan gabansa ta rike hannunsa da ke ƙoƙarin buɗe kofar ta kulle kofar da ɗan makulli ta ce manaja ayyar dole ka gamsar da ni dama na daɗe ina jiran irin wannan ranar to gashi Allah ya kawo mu dama shi ma ya daɗe yana kwaɗayi na haɗiye ya yayi tare da cafkan nonuwanta ya latsa su sai da ta sakar masa wani bazawarin ihu wash dan gari ashe kana bukata dama tawul din ne kawai a jikinta babu breziya balle dan pants manaja kai harshensa ya yi saman nonuwanta yana lashewa hajiya ihu take wa shi daɗi nan fa ya cire t-shirt ɗin sai fara tsotsar nonon hajiya zai yana saka mata ɗan yatsansa cikin dorinta hajiya zai ko sai ihun daɗi take manaja ya sha nono hajiya daga nan ya dawo wajen cibiyar ta ya sa harshen ya latsa ji kake hajiya zai takurma wani uban zawarin ihu wash ah ah daɗi ya gangaro zuwa durin hajiya ya saka harshensa ya tura can ciki sannan ya sa baki ya jawo belin durin hajiya zi ita ko ihu take manaja ya sha ya sha ya lashe durin hajiya zi sannan ita kuma ta cire masa wando wai inan fa ta ga burar manaja ta yi wani lauje ga saman kaciyarsa ya yi wani alamu kamar an sa zobe karkada ta yake yana jujjuya ta yayin da ya wayar cinyar hajiya zi ya danna mata burarsa a ciki ji kake takurma wani uban ihu saboda tsabar daɗi shi ma daɗin ne ya yi domin ko ya shiga duniyar da bai yi tsammanin shigarta ba a wannan lokacin ihu suka sake tare da fara watso a jikinta tun yana yi a hankali har ya ƙara ƙaimi ya rinka yi da ya ƙarfin shi hajiya ziban da ihu babu abin da take yi ce ni da kyau ne da kyau manaja dama haka kake manaja dama haka kake manaja wash wash wayo ni hajiya zai sambatu ta rinka yi kala kala yayin da manaja shi bai ma san a wace duniyar yake ba sun ɗau tsawon lokaci suna abu guda kafin daga bisani hajiya zai ta kuma manaja nishi ta saki tare da ƙara alamun tana so ta kawo ruwan daɗi ba shiri ko ta fara bulbulo da su kamar an buɗe famfo wannan ɗumin ruwan ya sa manaja shi ma ƙara ƙaimi ya rungume ta domin kuwa take ya ji madarar shi tana so ta fito ambaliyar madara ya fara yi mata kai ka ce famfo ne aka buɗe sai da suka huta sannan suka tashi suka shiga toilet domin su yi wanka hajiya zai ta ce ma manaja duk lokacin da alhaji ya tafi ya rinka zuwa suna biyan buƙatar junansu. Manaja murmushi ya yi tare da jin daɗi domin ko idan akwai abin da ya fi ƙauna to duri ne. To mai saurare, bari mu dakata a nan sai shirinmu na gaba domin jin labarin cin gindi babi na biya.